This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yake muku magana akan mitoci 22 da 25. Jama'a jamhuriyar Nijar ma za su iya jin sashen Hausa ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol a dogon dutse ko kuma niya a can birnin Kwanni. Akan intanet muna nan a hausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a sauran assalamu alaikum mu da wannan lokaci na Bello Habib Galadanci tare nake da Ladan Ibrahim a yau muke fata kuna lafiya. Ladan ya kana labarin saki ne. To Bello yau dubban 'yan kasar Kamaru ne suka je jerin a tsakiyar birnin kasar domin nuna takaicinsu ga ayyukan kungiyar Boko Haram. Kana shugaba Obama ya yaba shugaban kasar Liberia musamman akan ta na yaki da cutar nan ta Ebola. Shi kuma shugaban kasar Ukraine Petro Poroshenko ya yi Allah wadare da kashe shugaban 'yan adawan nan na kasar Boris Nemtsov na kasar rasha to ma da lakanin labaran kenan a najeriya kuma kungiyar dattawan arewa ta dauki matsayi game da fasalin babban zaɓe da ke karatuwa kwanan nan obasanjo ya magana ya ce akwai alama wannan shugaban kasa yana so ya yi abin da lauren bago ya yi a ivory coast sannan 'yan najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayinsu game da ziyarar shugaba jonathan zuwa arewa maso gabas kuma sojojin najeriya nan suna bukata a karfafa musu gwiwa a tabbatar musu a tabbatar musu zamu tabbatar muku da wannan rahoto dan anjima kaɗan sannan ibrahim kalmasi garba zai kawo shirin amsoshin tambayoyinku amma ban fara cikakkun labarin duniya tare da sallama yau dubban 'yan kasar kamaru suka yi jerin gwano a tsakiyar birnin ƙasar wato yawunde domin nuna takaicinsu ga ayyukan ƙungiyar boko haram tare da nuna goyon bayansu ga sojojin taron dangi da ke kokarin murkushe ƙungiyar. ƙasar kamaru dai ta bi sahun ƙasashen najeriya chadi niger da dukkan su ke da bakin iyaka da ƙungiyar ta boko haram da ke aikata ayyukanta na ta'addanci kamar yadda wani ɗan jarida gubal gatama ya shaidawa wannan gidan rediyon ya ce wannan zanga-zanga alama ce ta nuna damuwarsu ga yadda miliyoyin jama'a suke shan wahala saboda ayyukan ƙungiyar ta boko haram a harin baya-bayan nan ma kungiyar ta boko haram su kai shine irinsa mai muni da su kai a wani kasuwan da ke kilomita 65 daga yammacin birnin maiduguri wani jami'in tsaro ya ce yawan 'yan kasuwan sun yi gudun akalla kilomita goma sha shida daga kasuwar ta minok zuwa jakana kuma an ga wasunsu da rauni suka ce yawan mutane kuma sun mutu ya ce wasunsu sun shaida musu cewa bayan 'yan boko haram su kewaye su sai suka shiga buɗe musu juta tare da ba junansu umarni cewa su tabbatar fa duk wani mutumin da ke jakana ba su bar shi da rai ba. an ce an ga jiragen sama na soja sun dumfari garin na minok yayin da sojojin ƙasa su ma aka tura su domin farautan waɗannan 'yan ƙungiyar boko haram ɗin shugaba obama ya yaba da aikin da shugaban ƙasar liberia ta yi musamman akan ƙoƙarinta na yaƙi da cutar nan ta ebola wadda ita ce ƙasar afirka ta yamma da wannan cutar ya fi wa illa shugaba obama ya ce har yanzu ba su kammala aikinsu ba domin ko har yanzu akwai ƙasashe makwabta wato gini da saliyo masu fama da wannan cutar domin ko ba su samu nasarar da kasar ta liberia ta samu ba shugaban ya ci gaba da cewa idan ba don hubbasan da ma'aikatan kiwon lafiya suka yi ba da shugabannin al'umma da ita kanta shugaba salib da ba wanda ya san inda wannan lamari zai kai amma yau gashi an ci karfinsa shugaban da yana waɗannan kalamun ne a ziyarar da ita shugaba salif johnson ta kawo a fadar white house domin ta bayyana godiyanta na irin gudunmawar da ƙasar amurka ta bayar wajen yaƙi da wannan cutar. sai dai shugaba salif ta ce har yanzu kasar na fuskantar barazanar wannan cutar domin ko har yanzu akwai wasu kasashe a yankin da ke fama da ita wannan cutar hukumar lafiyar duniya ta faɗa jiya juma'a cewa cutar ta ebola ta kama mutane dubu ashirin hudu a kasashen gini liberia da salio kuma ta kashe mutane dubu tara da ɗari shida a cikinsu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc shugaban ƙasar ukraine petro poroshenko ya yi allah dare da kashe shugaban yan adawa nan na ƙasar boris nemenson na ƙasar rasha wanda aka kashe ranar juma'a a moscow bayan ya yi kira ga mutane da su yi zanga-zanga akan gwamnatin vladimir putin akan yakin da ake yi a ukraine shugaba poroshenko ya bayyana marigayen a matsayin wani mutum tsakiya tsakanin wato ƙasar ukraine da rasha 'yan awoyi kaɗan kafin a kashe nemtsov ya bayyana a gidan rediyo yana kira ga mutanen moscow da su fito kwansu da kwarkwatansu gobe lahadi domin su nuna goyon su ga gangamin nuna kyamarsu ga mr putin shi ma shugaban ƙasar faransa francois hollande ya bayyana takaicinsa ne game da kashe wannan ɗan taliki yana cewa kashe abin kashe shi abin kyama ne kuma ya bayyana nemtsov a matsayin jangwarzo mai kare demokradiyya shi dai nemtsov wanda sanannen ne wajen sukan lamirin gwamnatin putin wanda kuma tsohon prime minister ne an harbe shi jiya juma'a da yamma a tsakiyar moscow ministan cikin gida ya ce an harbe nensov ne har sau hudu a cikin motar da yake sa'ilin da yake kokarin gitta gada a cikin moscow dab da kremlin mai magana da yawon mr putin ya ce wannan kashin tamkar an yi shi da niyya ne kuma ya allah wadare da hakan ya ce za a binciki wannan al'amari nan ba da cimawa ba majalisar dokokin ƙasar amurka sun samar da dokar da zai tallaba hukumar tsaron ƙasa amma fa na sati guda wanda hakan zai hana wasu hukumomi da ke muhimman ayyukan wato ayyukan ta'addanci jingina ayyukansu majalisar wakilai ta ce ta fara zartar da wannan kuduri inda ya zame doka da jefa kuri'a kashi uku da adadin 'yan majalisar suka rinjaya kana ita ma majalisar dattijai ita ma ta jefa nata kura inda aka samu rinjaye kana shugaba obama ya sawa dokar hannu a fadar white house yanzu dai majalisun suna da sati ɗaya cik domin cimma daidaito domin kar a sake komawa 'yar gidan jiya dama daren jiya ne wannan dokar za ta bar aiki muddin dai ba a sabunta ta ba baki da labaran duniyan kenan daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc Adala batun gudanar da zaɓe wanda ya ce ya yawa shine lamarin da ƙungiyar dattawan arewacin Najeriya ta doki matsayi a kai, musamman ma saboda ɗage zaben da aka yi kuma ake shirin yin salon 28 ga wata mai kamawa. Kakakin majalisar Farfesa Ango Abdullahi ya gaya wa murya Amurka matsayin wannan ƙungiya a hira da ya da wakilin murya Amurka Abdulhab Muhammad. A wannan kiran hira da na yi muna so mu jaddada matsayi uku wadda muka ɗauka tun wannan lokaci har zuwa yanzu muna nan a kansu. matsayi na farko shine dole dole a yi zaɓe na wannan shekara 2015 irin yadda tsarin mulki ya ajiye a baiwa jama'ar ƙasa dama su zaɓi shugabanninsu matsayi na biyu shine har yanzu tsarin mulki ya ce ranar 29 ga watan biyar na wannan shekara dole a sami gwamnatoci sababbi a ƙasa baki guda da jihohi ranar 29 a sakamakon ina ƙara ƙarfafa wannan a sakamakon zaɓe wadda za a yi shi a tabbatar da cewa wa'annan sababbin gwamnatoci da za a yi a ƙasa da jihohi za a yi su da yawun mutane da suka zaɓe ne. Na uku mun tsaya akan cewa ba za mu taɓa yadda da wata gwamnati wadda ba zaɓaɓɓiyar gwamnati ba ne a wannan shekarar. don haka bai samu ba me za ku yi to wanda sai a jira sai hakan bai samu ba to eh wai ga misali a'a ba ba misali ba wannan speculation kenan ni ba iya speculation ba sai a jira eh, sai lokaci yayi ka ba da wa'adi ne ai na lalle ai wannan abu wannan wa'adi ba ni na bayar ba dokar kasa ta bayar ba ni na bayar ba ni na bayar ka je constitution na kasa za shi ya ba da tsari wanda za a bi dole abinda kawai nake so in ce a nan wurin dole mu koyi darasi ya kamata a koyi darasi ko da daga waɗansu ƙasashe ne inda aka rasa yin irin wannan kwanan nan obasanjo ya magana ya ce akwai alama wannan shugaban kasa yana so ya yi abin da lauren babu ya yi a ivory coast ya zo bai ci zaɓe ba ya yi irin wannan ya hango ba zai ci zaɓe ba ya hana a yi zaɓen a ƙarshe aka yi zaɓe bai ci ba amma ya tsuguna a gidan gwamnati ya ce yana nan ba zai fita ba kaga sai da ya sa ƙasar shi cikin fitina na yaƙi to saboda haka mu ba ma fatan irin wannan fitina ta sami najeriya ana wannan ba karamar kasa ba ce kwanan nan aka yi wannan a central african republic central african republic duka duka ba ta wuce yawan kaduna state ba miliyan biyar ne kawai amma ko united nations ta kusa sun kusa su gagara irin yadda za su kawo zaman lafiya a central african republic balle kasa najeriya mai miliyan 170 zuwa 80 a ce ta shiga cikin wannan hali ai abin ba zai ba da ba na so ma in misali da shi ka ce najeriya tana da dubun dubatan sojoji ba mu taba ganin tasirinsu ba sai da sojojin chadi da na cameroon da na nijar ma suka so mu hoppasa tukunna muka gani najeriya anya sojojin suna da wannan sojojin najeriya da na sani ba na afirka ba ma ko ina ma a duniya sojan najeriya yana iya tashi ya nuna kansa a kan shi soja ne wanda muka sani kenan to saboda haka nan in ka ga sojan najeriya ya kasa to da wani abu da aka kasa yi masa ne abubuwan da aka kasa yi masu nan kuwa ai gashi suna ta fitowa fili kuma kuna rubutawa su da kansu yanzu suna kukan cewa kayan ma faɗan ba su da shi abokanin hamayya sun fi su ma kayan faɗa na abokanin hamayyan nan suka sami kayan faɗa waɗansu ce ma kayan faɗan sojan najeriya ne a ƙarshe ake ba su ko kuma akan masu akan yi lakolako lako su zo su kwashe su su amfani da shi saboda haka nan sojan chadi bai fi sojan najeriya ba balle sojan kamaru mu sojojin najeriya sun je congo sun je liberia sun je sierra ba inda su je peacekeeping ba sun je sudan to saboda haka nan abubuwa ne wanda yake mu a wurinmu amfani ake da wannan abu domin a sami wani abu ta fuskar siyasa saboda haka wannan boko haram akwai boko haram har yanzu ni na da akwai boko haram ta asali wanda aka fara rigima da ita amma kuma akwai boko haram wanda aka kirkiro domin amfani da ita ta fuskar siyasa kamar yadda ake yi yanzu ciki magani ne wa munanan arewa kira wakilin murya amurka abdulwahab muhammad kenan da kakakin kungiyar dattawan arewacin najeriya farfesa ango abdullahi sai kuma batun tsaro inda jama'ar arewa maso gabashin najeriya ke ci gaba da bayyana ra'ayinsu game da ziyarar shugaba goodluck jonathan da ya kai a baya-bayan nan ga ibrahim abdulaziz wakilin murya amurka a jihar adamawan najeriya bisa ga dukkan alamu ziyarar da shugaban kasan ya kai wasu yankunan da aka kwato daga hannun mayakan boko haram cikin kwanakin nan ya fa bar baya da kura domin ko baya ga al'ummomin yankin da aka kwato hakanan masu fashin baki ta fuskacin harkokin tsaro irin su malam muhammad abdulhamid na maganin fa akwai abun dubawa dangane da wannan ziyarar da shugaban kasan ya kai a wannan lokaci tun lokacin da aka karbo wannan aka samu wannan gari na bobi ya kubuce daga hannun su yan jama'atul ahlus suna da wal jihad wato yan boko haram kenan ya kuma ke daga hannun su watanni nawa yanzu sai yanzu shugaban kasa ya je ana cikin watanni na hudu kenan kare kenan kawai ya je ne ya zagaya sannan kuma zuwan ma zuwan ba zata wanda yake jama'a ma ba san zai zo ba kawai ya ya ya zuwan nan ne kamar irin yadda yake zaka ga wasu kasashen saboda suna suna tsoron yanayin sai su jira kawai sai dai kawai ma bayan sun tafi sannan sai a ji ma sun zo irin wannan shigan fahimma wannan abu da haka nan mutanen gari wanda yake talakawa da sauran jama'an gari ire-iren mu da sauransu za mu ga cewa da ya damu da al'umman da tun a lokacin zai yanke al'abin abin da yake ko bai je ba zai wakilta ko da mai bashi shawara ne akan fannin tsaro ko abin da ya kama da wannan shi je ka wannan wuri ka duba halin da wannan jama'a suke ciki kuma me ya kamata a yi masu duk bai haka nan ba sai yanzu kwatsam sai a ji shi ya ya tafi kaga akwai akwai harshe biyu akwai na zo neman ƙuri'an ku sannan kuma na zo in gani shin yaya lamarin abin da ya shafi shi wannan abokin aiki nawa wato kamar shi ofis staff sabon nashi ne saboda wannan wannan wannan a bayyana yake ko ya ko sun karyata ko sun gaskata wannan abin ba wani abu ne wanda aka yi saboda saboda damuwa da halin da mutanen garin Mubi suke ciki ba. To sai dai kuma nasu bangaren ofishin kamfen ne shugaba Gullo Jonathan sun mai da martani inda mataimakin kakakin mai magana da yawan ofishin kamfen din Alhaji Isa tafi da Yariman Muri ma ke cewa. Eh, na farko dai shi shugaban ƙasa shine komanda na gaba ɗaya sojojin najeriya kuma sojojin najeriya nan suna bukata a ƙarfafa musu gwiwa a tabbatar musu cewa aikin da suke ɗinnan na ƙasar najeriya suke yi gaba ɗaya kuma kowa a Najeriya ya gamsu da abin. amma ai labe wasu na ganin da manufar siyasa a wannan ziyarar ba zata da shugaban kasa ya kai a yanzu. Ai shugaban kasa ba wai siyasa kawai yake ba. Lokacin nan lokacin siyasa ne mun yadda. Amma wannan zuwan nasa ba ya je nemi kuri'a ba ne. Ai duk lokacin da shugaban kasa zai wani abu. Akwai matakai na tsaro iri-iri wanda za a kawo masa shawarwari. Idan shawarwarin nan sun gamsu ga mutanen tsaro suka ce sun yadda ya je ba yadda zai yi ba zai je ba. Amma a lokacin da suka ce wannan abin babu tabbas akwai matsala wani batu kuma yin bai shine yaushe ne shugaban kasa zai je Chibok don ya san halin da jama'a ke ciki zai je yaushe zai je in lokacin da tsaro ya kyautata a wurin yanzu dai wurin Chibok yana hannun Boko Haram lokacin da aka tabbatar da komai ya tsari yakan kama, ba sai wani ya gaya masa ba zai je. Yankin Mobi da kwato ya kusan watanni hudu na nema shugaban kasan ya fara wannan ziyarar bazatar ga kuma abin da jama'an garin ke cewa. mutane sun kai guda biyu dai kawai suna shawagi a gari gullok ya zo amma abin da mutane mamaki wajen sun hana mutane fita sun rufe hanyoyi ba ban samu mun je wurin mun je jawabin da ya ba eh na tsotsor matakan sarwa mu ma an ce ya je kofan sarki ban kun je kun ji jawabin da zai muku ya je ya je kofan sarki ya je kofan sarki da shi da bade ba wanda ya san cewa shugaban kasa zai zo mubi eh yawa mutane kowa jawabi ba a bai muku jawabi ba ba ya zo ya ganku ba ne a to ya zo ya ga gidan sarki dai tunda ya zo da ya tashi kawai ya zo daga bariki sai kofan sarki daga kofan sarki kuma ya sake kowa bariki abin shi sai gaba. To ko ya kuka ji da zuwan A to zuwan zuwan sa ya ba mamaki me ya zo yi kuma bai zo ya mana eh, jawabi ba kuma bai ja mana sakon da ya zo da shi ba. Kaga wannan ya sa ma cikin zulumi ma. Kawo yanzu dakarun soji na ci gaba da nausawa inda ma suka samu nasarar kwato akasarin wuraren da ke hannun mayakan Boko Haram a jihar Adamawa. Ibrahim Abdul Azizu, sashen na na Amurka daga Yola a Najeriya. Madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz sana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne fa nan birnin Washington DC agogon yanzu karfe goma na safe da mintuna goma sha shida. Ga Ibrahim ka almasi garba da amsoshin tambayoyinku. Masu sauraron mu Assalamu alaikum bar kamar sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka, don Allah ku ba mu tarihin kungiyar Izalatul Bid'a wai kamatin sunna. Masu tambaya Isa Ramin Hudu, Usman Shitu Mahuta daga a farar Bakori. Don Allah sashen Hausa na muryar Amurka ku yi min bayani kan mutanen nan da ake kira Rat Tribe da ke zaune a ƙarƙashin ƙasa a birnin Beijing na ƙasar China. Mai tambaya ya haya Abubakar ƙarfi. To bari mu fara da amsar tambaya kan tarihin kungiyar Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna. Idan Isa Ramun Huda da Usman Shita mahuta daga Dafa abar Bakori na kusa. Ga shugaban majalisar malaman Izala shiyar birnin tariyar Najeriya Abuja kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri zai ba ku amsa. To, da farko dai bayan godiya Allah maɗaukaki sarki da salati ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ina mai farin cikin gabatar da amsan waɗannan tambayoyi a takaice kamar yadda waɗannan 'yan uwa masu tambaya suka bukata. da farko dai tarihin kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna ba zai cika ba sai an taɓo tarihin wanda ya fara wa'azi a kungiyar wanda ya fara wa'azi na kafa kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna shine wani malami mai suna Sheikh Ismail Idris bin Zakariya wanda aka haifa a cikin ƙauyen Gwaskwaram da ke ƙasar wato Galadiman Bauchi a ƙaramar hukumar Bauchi kuma a cikin jihar Bauchi a shekara ta dubu ɗaya da tara da talatin da takwas zuwa da talatin da tara. Kuma shi wannan malami asalinsa fulatani ne wanda yake Bajahu ne wanda ya sauke alkur'ani mai girma ne a gaban mahaifiyarsa ya yi karatu na littafai musamman na addinin musulunci na fikihu a gaban mahaifinsa wanda kuma mafiya yawansu da harshen fulatanci ya yi daga nan ya zo cikin garin bauchi inda ya sadu da su manya-manyan maluma irin su malam yakubu mai dajin da su malam ahmadu na kan kusurwa da su limamin bauchi marigayi malam mahmud allah ya gafarta masa kuma ya zarce zuwa makarantu daban-daban daga cikinsu har da wato makarantar nan ta koyan aikin shari'a wato sas school for arabic studies kenan a kano wajen shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da sittin na ji ko da ɗaya zuwa da hudu wadda daga nan kuma ya yi karantarwa a gurare daban-daban kuma ya yi karantarwa a ɓangaren firamare a jama'atu nasar islam a birnin kaduna inda kuma nan ne yake tare da shek abubakar mahmud gumi wanda ɗaya ne daga cikin manya-manyan almajiran shek abubakar mahmud gumi to a wancan lokaci sai ya zamana. Shik Abubakar Mahmud Gumi kamar da aka sani Allah ya gafarta masa alkalin alkalan Arewa kuma ɗaya daga cikin manya-manyan malamai masu bada fatawa a duniyar musulmi a wancan lokaci kuma yana wallafe-wallafe daga cikin littafin da shi shek Abubakar Mahmud Gumi wallafa akwai littafin nan da ake ce masa Ihya usunna wa Ihmadul Bid'a wanda littafi ne wanda ke hannunka mai sanda wa manya-manyan maluma da kuma sarakuna wanda shi hikima ko siyasar shek Abubakar Mahmud Gumi shine manyan mutane malamai da sarakuna a wancan lokaci su fahimci illolin da aka shigo da shi cikin addini aka gurbata addini da su har kafin ƙananan yara da kuma ƙananan almajirai su fahimta don tsare musu mutuncin su waɗancan shugabanni ɗin. To ana cikin haka wata rana sai a shek Ismail Idris ya karanta wannan littafi na Ihya Sunna a masallacin Sultan Bello a ranar Juma'a wanda ga manyan mutane suna zaune hankalin mutane ya tashi ganin wasu suka ɗauka ma kamar shi marigashi baka mamu gumi ya ci musu mutunci ko yana zagin su da sauransu to ana cikin haka dai zaman sa a kaduna sai jama'a daga kakuri wata unguwa suka kawo karan cewa sojoji sun mai da wani masallaci wajen shan giya kamar sajan Mes kenan a wancan lokaci to a wancan lokaci da aka kawo wannan kara sai jama'a sai suka ce to ai yanzu babu abin da za mu iya sai dai kawai mu je mu yi addu'a Allah ya sawaki nan take buɗe baki da to ai ba mu yi koyi da sahabbai ba domin sahabbai in suka yi addu'a sukan tashi su yi aiki ne to wasu daga cikin su nan ma abin bai musu daɗi ba suka nuna cewa to in dai shi sahabi ne sai ya je duk abin da zai yi nan take ƙudiri aniyar cewa shi ma zai shiga aikin soja nan take ya shiga aka ɗauke shi a matsayin warrant officer a wannan lokaci kai tsaye bayan an ɗauke shi kuma aka tura shi ɓangaren limanci ya ci gaba da wa'azinsa yana aikin soja a yi masa canjin wurin aiki da Allah ya kawo shi Jos shi kuma shi Abubakar Mahmud Gumicen yana Kaduna yana fama da ainihin wato mutane waɗanda suke kin da a wannan tasa nan take shi Sheikh Ismail Dutse ga cewa to abin da ya fi dacewa shine kafa wata kungiya wacce za ta zamo tana wa'azin da malam yake yi kuma ta zamo garkuwa ga malam bayan har ma ya sa wa kungiyar suna sai ya zo gurin Sheikh Abubakar Mahmud a matsayin shi na uba ya sanar da shi halin da ake ciki to shi shek abubakar mahmud gumi sai ce mishi to abin da za a yi ranar kaddamar da kungiyar a gayyato manya-manyan mutane to allah da ikonsa a ranar da za a kaddamar da kungiya nan cikin garin jos ranar sha biyu ga watan uku shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da saba'in da takwas shi shek abubakar mahmud gumi bai samu zuwa ba sai ya turo wakilansa daga cikin wakilan da ya turo akwai marigayi shek lawal abubakar allah gafarta masa da kuma marigayi Sheikh Ibrahim Arab Allah ya gafarta musu. Dama shi Sheikh Ismail Idris shi ya sa mata suna Izalati Bid'a. Amma kashin ma ya sa mata suna daga mutane da yawa almajiransa da yake musu wa'azi wasu sun kawo shawara a sa mata suna Nurul Albab wasu sun ce a sa mata al'umma da makamantansu ne amma shi ya sa mata wannan suna da kansa jama'atu Izalati Bid'a a wannan rana da na ambaci tarihinsa a filin kwallo na garin Jos. To a wannan lokaci wakilai Sheikh Abubakar Mahmud Gumi wato musamman Sheikh Lawal Abubakar da ya tashi don ya gabatar da jawabin Sheikh Abubakar Mahmud Gumi sai ta to bayan an gusar da bidi'a to abin da za a maye makwafinsa da shi shine sunna don haka malam ya kara da wa iqamatu sunna to a wannan rana sunan kungiyar ya zamo jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna wanda kuma yayi kokarin yin ma kungiyar rijista ne alif tara bakwai shine Allah ya gafarta masa Alhaji Habibu Muhammad Makama Gado da Masun Kano tunda shi Sheikh Ismail Idris shine shugabanta na koli to sai ya zamana ya sa wasu daga cikin mutane da suke tare su zama su za su da hannu akan wato rijistan wannan kungiya to sannan kuma bayan rasuwan shi Sheikh Ismail Idris ranar talata 25 ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu daidai wanda ya hau khalifancinsa wajen jagorancin kungiyar da majalisar da ta malamai shine Ashed Muhammadu Sani Haya Jingir wanda har gobe shi yake ainihin jagorantar kungiyar sannan mataimakinsa shine Ashed gisu Muhammad Sambo Gacikun shugaba na gudanarwa uh, Ustaz Abdullahi Balala Yola shugaban yan agaji na ƙasa shine Alhaji Isa Waziri Muhammad Gombe shi dai shugaban nata na farko sai kuma aka sa Mustapha Imam Sippi ya zamo shine mataimakinsa sannan kuma sai alhaji adamu musa adamu ya zamo shine mataimakin sakatare janar wato kabiru haruna gombe kenan bayan kuma shi abdullahi balalau alhaji na alhaji azare alhaji bayan na alhaji azare wanda ɗaya ne daga cikin dattawa wanda suka yi gugurmayar kafa kungiyar izala wanda ya shekara sama da ɗari da kusan ashirin kafin ya bar duniya shekaru kamar uku da suka wuce to wannan a takaice kenan wajen gwagwarmayar tarihin kafa kungiyar izala ta kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa kamata suna kungiya ce ta wa'azi da karantarwa a cikin addinin musulunci wadda kuma ba wai a nan Najeriya kawai ba a'a da kuma ainihin wato kasashen makwabta da kuma kasashen nahiyar Afirka gaba daya kai har ma kasar Saudi Arabia sannan kuma ma da duk inda 'yan kungiyar suke aikinsu shine wa'azi da kuma sansancewa wajen bin dokokin Allah su gane wata ala ta hanyar karantarwar alkur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama farkon wa'azinta ta yi kaurin suna ne wajen yakar abubuwan da aka kirkiro su aka shigo da su cikin addinin musulunci waɗanda ba su da asali. Sai kuma amsar tambayar Malam Yahaya Abubakar Karfi mai son bayani kan mutanen nan da ake kira Rat Tribe da ke zaune ƙarƙashin ƙasa a birnin Beijing na China. Idan malamin na saurare ga abin da ya sauƙaƙa. su dai waɗanda ake kira rat tribe ma'ana ƙabilar ɓera a ƙasar china ba wai 'yan wata takamammiyar ƙabila ba ne marasa galihu ne kawai na jinsuna daban-daban ciki har da matasan da suka kammala jami'a amma ba su samu ayyukan yi ba tukunna da baƙi da masu neman aiki da sauran matalauta waɗanda alatila suke zaune cikin lungunan ƙarƙashin gadoji da manyan ramuka da dai sauran wuraren da marasa galihu kan fake a ƙasar china hasali ma bandara tribe ana kuma kiransu ant tribe wato ƙabilar tururuwa ko kuma whale tribe ma'ana ƙabilar kabilar rijiya ko ramuka duk dai saboda irin rayuwar da suke yi kwatankwacin beraye ko tururuwa. sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin amsar wasu tambayoyin yanzu a madadin shugaban majalisar malaman izala shiyar abuja kuma sarkin malaman duguri sheikh ibrahim muhammad duguri da wanda ya haɗa mana sauti mr taferra girma taferra da injiniyan mu ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa a kasance lafiya lafiya. Sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Hajiya kin karɓi katin zaben ki? A ban karɓa ba. Times ɗin mun je masu bayarwa ba su fito ba a times kuma mu za mu je ba mu ga namu ba. Na hakura, gaskiya na hakura sai wata shekara. Kada ku hakura da karban katin zaben ku. domin sai da shi ne za ku iya jefa kura. Kira dai ga waɗanda ba su riga sun a katin su ba shi kokari da Allah cikin wannan dama da aka bada zuwa takwas ga watan gobe su shiga katuttukan su. Za ku iya karɓan katuttukan zaɓen ku na dindindin har zuwa ranar Lahadi takwas ga watan Maris. waɗanda kuma suka riga suka shiga katin su san cewa katin na yana da daraja yana da mahimmanci kwarai da gaske yana da kima kwarai da gaske idan ba ka da shi ka watsar da yancinka. Kuri'ar ga yancinka ka rike makaminka. Sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannunku. Cinka makiya suke gunka in ko ka ki kai hauka. To kafin mu karkare shirin bari an dawo muku da Ladan Ibrahim Ayawa zai ba mu takaitattun labarin duniya. thank you yau dubban 'yan kasan kamaru ne suka yi jerin gwano a tsakiyar birnin kasar wato yawunde domin nuna takaicinsu ga ayyukan kungiyar boko haram tare da nuna goyon bayan su ga sojojin taron dangi da ke kokarin murkushe 'yan kungiyar ta boko haram kasar kamaru dai ta bi sahun kasashen najeriya chadi niger da dukkan su ke da bakin iyaka da kungiyar ta boko haram ke aikata ayyukanta na ta'addanci kamar yadda wani dan jarida gulba gatama ya shaidawa wannan gidan rediyon ya ce wannan zanga-zangar alama ce ta nuna damuwarsu a yadda miliyoyin jama'a ke shan wahala saboda ayyukan kungiyar ta boko haram a harin baya bayan nan yan kungiyar ta boko haram sun kai shi ne irin sa mafi muni da su kai a wata kasuwa da ke kilomita 65 daga yammacin birnin maiduguri shugaban obama ya yaba da ayyukan shugaban kasar liberia musamman akan kokarinta na yaki da cutar na ta ebola wadda ita ce ƙasar afirka ta yamma da wannan cutar ya fi wa illa to da a gaida ladan ibrahim a yawa da takaitattun labaran duniya jama'a abin da shirin baki daya daidai wani lokaci tana da kenan amma a can dare misalin karfe tara da rabi agogon najeriya da jamhuriyar niger za mu sake dawa da wani sabon shirin a cikinsa akwai shirin mu tattauna wanda Ibrahim ka almasi garba zai gabatar. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim a yawa da ya kawo mana labaran duniya. Yemi Obajimi wanda ya haɗa sauti ya bada umarni sai injiniyan Sidrak ni Bello Habib ji. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC nake cewa sai an jima ku kara kamun. Salamu alaikum, mun kasance cikin ƙoshin lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.